aí. Bagulho. Bagulho. Já. Já. Mas. E a. E a. Tô com saudade, cuidado. shuru ko bayan gobe ma Allah madauki salati sunan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina abu da faru da ni la tabu karran lakum kar ku sharri alheri ne idan waɗanda yi sun kuma sharri ne to Allah ya shi alheri suka kaskanta ni na ɗauka kun san dalili Allah ya ga wajen sannan ba mu wadanci ko bobo ba asali na sanda ko almena ne kana a kuku wallahi samu wadanci ko na kobo shi mai kyau ya mai wa man tawalla wa man wakala ala don haka ina godiya ma Allah godiyar da bata da iyaka waɗanda kullanan makirci da su shiryuwa ne a shirye su in ba su shiryuwa ba ne Allah ya matar su ya ɗarin su a su a da ke kama ku guya ba ne maya, ba tsoro الذين يؤمنون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله الذين لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل wanda wanda suke saƙon الله باسا sa kowa sai a a kowa ga rasul jari'a da majisa wallahi ba na su kuma abin da su iya wannan a wadu sai da mu bi gaikum mu bi ku mutu da bakin ciki ba ja da ya wani abu ba neman taimakon ba neman taimakon tijjani ba neman taimakon mun shiga ba neman taimakon ba muke ba muke neman taimakon الله وإنا إليه راجعون قل لا إلا ما كتب الله

da zai muku wani ba mu riki ba ba muka riki Allah in za sa ta in za ka roƙa ka roƙi ka wai za san in za ka yi ba da ruwa wani yaƙi da raza da kurku wallahi tallahi rayuwa cikin ta ya na akan na kai annabawa ban a sun wahala ba ce a tashi bakuru annabi na mutum kurku ne ya ne ba gudu ja da baya wa maka wa maka la la kuma kire وما مكر الكبار ومكر مكر الكبار ومكر مكر وهم يدعون فانظر كيف أنا ابن مريم ودمرناه وهم أجمعون فاولونا ربهم في سبيل الله ما عفوا واستكانوا الله يحب الصابرين sun yi girki makaru makan bara sun yi maci girki babba rashin sun sara wannan faɗa aƙida ne gade go wadda ya go mun buɗe faye shi ɗan sasa ne ɗan kasuwa ne amami ne beki ne mun buɗe bako wallahi tallahi sai a kashe abin da

له سبقه لون عين فلا قوم عين ولا هم يحزنون أولئك أحب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء ما كانوا بالله التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الآخرة ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها وإما أنزلنك من الشيطان وإما من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه Hello.

Allah rashin da hankali ya hana waɗannan mata su kuma ba su ba biya kuma addu'o'i da aka mana cikin da yana kuna kuma wanda daga kasan barkin kuwan katin wata wadda ko ta na Allah daga Belgium ta addu'a mata da masu wasu daga ila ta America Najeriya wasu daga Ghana wasu Israel daga daga kowa kun ga wannan alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah wanda suka wannan maki bukatar ta jima domin sun ganta sun ganta a nan sai an kira kwan Allah za su dalilin da su bani da iyana da iyana da abokai almajirai da kana da ana kuma kuma da rasulun ba da biya an gane wani za ka yi kuri Allah na gode a yako kuri mu ne gode yawa